Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci sittin ashirin da kuma 16 a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm da lol fm niyya sai kuma tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai a kasar ghana za a iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi 22 ga watan Satumba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. A yau Lahadi, shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗi cewa kasancewar dakarun kasashen waje a kasashen da ke yankin tekun fasha zai kawo rashin tsaro a yankin. A Masar ɗaruruwan sojoji ɗauke da makamai da kuma 'yan sanda sanye da kayan kariya sun yi ta sintiri a filin tahir da ke birnin Alkahira. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗi cewa ƙasar Tanzania ta kasa mai da martani akan buƙatar bayanan wasu mutane da ake kyautata zaton suna ɗauke da cutar Ebola. Kanin labaran kenan To a cikin shirin namu na yau za ku ji inda Majalisar Wakilan Najeriya suka bayyana cewa ya kamata a ba masana'antu tallafi. Sannan kuma za ku ji hira da muka yi da Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria akan batun yadda rufe iyakokin Najeriya suka shafi al'umma. Bayan haka za ku ji shirin idan kwaya ta narke wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don ajiye ji yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi, shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗi cewa kasancewar dakarun kasashen waje a kasashen da ke yankin tekun fasha za su kawo rashin tsaro a yankin. Dakarun kasashen ƙetare na iya kawo matsala da rashin tsaro ga jama'ar mu da kuma yankinmu a cewar Rouhani a wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a gidan talabijin ɗin ƙasar. Shugaban na Iran ya kuma ce yana so ya gabatar da shirin haɗin gwiwar yankin na samar da zaman lafiya a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya. A jiya Asabar shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta caccaki shirin shugaba Donald Trump na tura ƙarin dakarun sojan ƙasar da kuma kayayyakinsu na yaƙi ta sama zuwa Saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa. Tana mai cewa Wannan shine yunkurin gwamnatin Trump na baya-baya na yi wa Majalisar Dokokin Ƙasar ɗan waken zagaye. Prime Ministan ƙasar Australia Scott Morrison, wanda ya kai ziyara fadar shugaban Amurka ta White House a shekaran jiya Juma'a, ya ce ƙasarsa ba za ta shiga cikin wata harkar soja ba da Amurka a Iran. A ƙasar Masar, ɗaruruwan sojoji ɗauke da makamai da kuma 'yan sanda sanye da kayan kariya sun yi ta sintiri a filin tahir da ke birnin Alƙahira. Ɗaya daga cikin wuraren da aka fara zanga-zanga a daren shekaran jiya jama'a, inda kuma a baya aka yi ta zanga-zangar da ta kai ga kifar da gwamnatocin shugaba Hosni Mubarak da Muhammad Morsi. 'Yan raji sun ji daɗin wannan zanga-zangar suna kuma kallanta a matsayin wata dama. Bayan shekarun da suka kwashe suna tsoron matakin da 'yan sanda za su ɗauka. Sun kuma yi kira akan a ci gaba da zanga-zangar ta ƙin jinin gwamnatin shugaba Abdul Fattah LCC. An ji harban bindigogi a birnin alkahira ranar Juma'a. Zuwa daren jiya Asabar kuma iyalai 166 suka faɗa wa jami'an kare haƙoƙin bil'adama cewa an kame masa 'yan uwa a cewar cibiyar sa ido kan tattalin arziki da kare haƙoƙin al'umma ta masar kafofin yada labaran da ke goyon bayan gwamnatin kasar sun ɗora laifin zanga-zangar a kan 'yan ta'adda suna faɗin cewa dama da hannunsu a babban shirin da ake yi na hamɓarar da gwamnatin ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗi cewa ƙasar Tanzania ta kasa mai da martani akan buƙatar bayanan wasu mutane da ake kyautata zaton suna ɗauke da cutar Ebola. A wata sanarwa, hukumar ta faɗi cewa ta samu rahotanni amma ba a hukumance ba. Akan yiwuwar mutane da yawa sun kamu da cutar Ebola a wurare daban-daban a ƙasar da ke gabashin nahiyar Afirka. sanarwar ta kuma ce wasu mutane da aka gano sun yi ma'amala da wani da ake kyautata zaton ya kamu da cuta a birnin darul salam an samu labarin cewa an killace su a wurare daban-daban a ƙasar hukumar ta ce ɗan bayanin da aka samu a hukumance daga hukumomin tanzania ya zama da ƙalubale wajen nazarin haɗarin da ke tattare da yanayin cutar. jami'ai a kasashen gabashi da tsakiyar afirka na zama cikin shirin kuta kwana a kan cutar ebola suna kokari su ga sun dakila bazuwar cutar da aka samu barkewarta a jamhuriyar demokaradiyyar congo har mutane sama da dubu biyu suka mutu tun daga watan agustan da ya gabata kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu zanga-zanga a Hong Kong sun lalata wata tashar jiragen kasa suka kuma wulakanta tutar ƙasar China a yau Lahadi a wani zagayen zanga-zangar ƙarshen mako ta goyon bayan dimokuraɗiyya da suke yi. Haka kuma dubban mutane sun tattaru a wajen wani rukunin manyan kantuna a birnin Shaten. Daga baya masu zanga-zangar suka girke wani shinge a kan titi suka kuma bankawa shingen wuta. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun harba barkonan tsohuwa don wargaza masu zanga-zangar. A halin da ake ciki kuma hukumomin birnin Hong Kong sun rage zirga-zirgar jiragen kasa da na motocin bus zuwa tashar jiragen saman birnin a wani mataki na dakile zanga-zangar ta kin jinin gwamnati a ɗaya daga cikin tashoshin jiragen sama da aka fi samun cunkoson ababen hawa a faɗin duniya. Gianni Infantino, shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya da ake kira FIFA a takaice, ya ce gwamnatin Iran ta tabbatar wa hukumar da cewa hukumomin kasar za su bar mata 'yan kallo su je filin da za a yi wasan kwallon kafa na ƙasa da ƙasa a shekarar 2022. Kalaman Jiyani na zuwa ne bayan wata ziyara da wakilan hukumar FIFA suka kai Iran akan wata daɗaɗɗiyar dokar gwamnatin ƙasar da ta haramtawa mata zuwa wuraren manyan wasannin maza. Dokar da ta yi muni daga baya bayan mutuwar wata matashiya kwanan nan wadda aka hukunta asabar da ta yi ƙoƙarin satar jiki ta shiga wani filin wasanni bayan da ta yi shigar burtu a matsayin namiji. Ana sa ran ranar goma ga watan Oktoba mai zuwa Iran za ta kara da Cambodia a filin wasan azari da ke birnin Tehran don fidda kungiyar da za ta je wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi a shekarar 2022. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A ƙoƙarin ganin an farfado da masana'antu da suka daɗe a durƙushe, ɓangaren majalisa da na gwamnati sun ce za a bi hanyoyi daban-daban na farfaɗo da su domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar tare da samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasar. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da ƙarin bayani. Majalisar Wakilan Najeriya ita ce ta fara bayyana bukatar a farfado da masana'antun domin a samar wa matasa ayyukan yi duk da cewa an samu yawancinsu sun rungumi noma a matsayin sana'a. Dan majalisa mai wakiltan koko bese da mayama a jihar Kebbi, Shehu Muhammad Wamban Koko shi ne ya fara kawo kudirin a majalisar wakilai. Ya ba da dalilai. Akwai kamfani lokacin ina primary school a garin Wurno, kamfani da ake kira Zaki Bottling Company Nigeria Limited. na tuna wannan lokaci in muka taso daga makaranta aka ɗauko mu a bus akan kawo mu excursion wurin mu ga abubuwan da ake muna aji uku aji hudu primary school a 1984-85 to sai na ga da na je wurin 'yan shekarun baya wallahi sai na tashi kuka wurin ya mutu komai ya watse gashi dai abin ba daɗi to sai na sa Allah cikin ikon shi na zo majalisa kuma na ga ana tattauna abin cewa a tallafa ma irin wa'annan kamfanoni akwai kamfanin textile industry na funtuwa akwai arewa textile industry a kaduna akwai red bricks industry wanda ga su na marina in ce kalisa wannan kamfanin da suka durkushe a arewa da kuma kasan nan ba su da iyaka ai dukkan kamfanoni ma masana'antu a arewa baki daya to kinga to abin da muka kalla muka ce to abin na farko mun ba da mu shugaban muhammadu buhari cewa shugaban kasa obasanjo ya ba da tallafi ma bankuna abin da ake kira recapitalization wanda ya yi lokacin shi ya sa bankunan nan suka ƙara jarin su a kuma tallafa musu kwanakin nan shugaban ƙasa muhammadu buhari shi ma ya ba gwamnoni jihohi bail out shi ma ya taimaka musu su wasu sun biya albashi wasu sun biya allowance allowance wasu sun biya pension da sauransu to sai muka ce me zai hana gwamnatin najeriya ita kuma ta ba irin wa'annan kamfanoni da masana'antu wannan bell out din saboda su ma su tashi matasanmu su samu aikin yi aiki ya karu abinda muka kalla kenan To sai dai ga mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu da aikin gona ta ƙasa Sanusi mai jama'a a jiya ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Bukatan a yi yana da kyau a yi tunanin za a yi wani guda da abin kirki. Amma abin da zai kamar yadda kika faɗa watakila zai haifar mana da ɗa ido to wannan shine abin da ma saboda yanayin najeriya abin da ake yi ake bukata a yi tallafi a kai shine abin da ya shafi na'urori wato technologies kenan da kuma ilimin gudanar da kasuwanci domin in aka yi wa'annan guda biyu aka ce za a ba da agaji to na tabbatar miki ke 'yar najeriya ce cikakkiya kuma kin san halin mu mu 'yan najeriya idan aka ce ga wata hanya wanda baya da wani dokan da zai gyara abin yadda ya dace ko da dokan ma ya aka kare ni a ra'ayina na ganin wani abu ne wanda yake tunanin yin haka yana da kyau amma yadda za a yi mai za a yi hanyar da za a yi to a nemi wanda suka dace ba 'yan majalisa kawai su zauna su ce ga abin da tallafin da za a ba masana'antu ko 'yan kasuwa ko 'yan trader a ce za a bayar babu su 'yan trader ba zo an gaya musu yaya za a yi in za a muku kaza mai hanya wata hanya za a yi tunda ba kyauta ba ne bai kamata babu wani tallafin gwamnati da ya kan zama kyauta is either ta sun yi maka domin al'umma su lura su ɗauki kibla to ka yi sa'a kana na farko amma babu inda ake yake ɗorewa haka kana nufin a fara tuntuɓan masu ruwa da tsaki kafin a ɗauki mataki kenan? gaskiyar maganar da shi ne da 'yan majalisun da su fadan gwamnati da 'yan kasuwa masu zaman kansu to ya kamata idan za a yi irin wannan a zauna a yi magana har da bankunan ma a rinka zama a yi wata magana wanda ya dace amma ba wai kawai za a yi hira ne irin wanda za a zauna a inda gaske ake yi ni na tabbatar miki da cewar 'yan kasuwar najeriya kanana ne matsakaitu ne da kuma na can sama a shirye suke su haɗa kai da gwamnati domin a gyara dukkan ka'idan da zai gudanar da al'amuran tattalin arzikin najeriya domin inganta ƙasar nan a ci gaba yadda ya kamata a bangaren gwamnati kuma ministan noma da raya karkara sabo na nono ya ba da tabbacin cewa masana'antu na daga cikin jigajigan ayyuka uku da gwamnati ta shirya farfadowa da su duba da cewa a shekarun baya kayayyakin da suke sakawa na ɗaya daga mafi inganci a nahiyar afirka baki ɗaya saboda haka za a ba ma masu zuba jari daga ƙasashen waje dama domin su taka rawa a wannan fanni madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina Dauda yayin da gwamnatin najeriya ta rufe iyakokinta lamarin da ya shafi al'ummar kasar baki daya na tuntubi malam kabiru dalla da lawanti na jami'ar ahmadu bello da ke zaria akan yadda yake ganin wannan lamari ga kuma abin da ya ce To, salamu alaikum Malam Kabiru Dalla da Lawanti muke tare da shi yau a zauren namu. To, Malam ya zuwa yanzu ta yaya kake gani rufe iyakokin Najeriya suka shafi rayuwar al'umma? Eh wato na farko abin da mutane kamata su gane shi ne ba wata ƙasa ta duniya da ta ci gaba ba tare da ta ainihin wato rage tuttuɗowan abubuwa cikin ƙasar ta ba. Mm. Saboda barin kuma yana shigowa cikin ƙasa yana jawo kamfanoni su rushe sannan kuma yana ƙara mai da 'yan ƙasa ɗin malalata. Ɗan abu tunda aka yi cikin kwanan nan ana maganan cewa man fetur da ake amfani da shi a ƙasar nan a ya ragu da kusan lita miliyan uku da wani abu mm. wanda ya nuna kaman ana maganan cewa yanzu kaman trailer tankan mai da ya kamata an samu raguwa da kusan ɗari uku da tamanin da wato in kin kula kenan boda din nan da yake buɗe man da najeriya take sayowa wanda tun da shigo da mai muke yi mm. shi din ne kuma yan kasuwa suke ɗiba suna ainihin fita da shi wajen sayarwa ƙasashe makwabta saboda su can farashin da suke amfani da shi yadi na Abu na biyu kuma shine batun abinci. Manoman mu akwai abin da gwamnati ta yi daga zuwan ta zuwa a dubu biyu da sha na hmm. ainihin wa taimakawa wajen inganta harkar. Waɗannan abubuwa ba za su taɓa ingantuwa ba in aka ci gaba da barin boda abinci mai arahana shigowa ta waɗanda. Wato kuskuren da gwamnati samu shine akwai abubuwan da ya kamata a yi kafin a rufe boda. Hmm. Yadda raɗaɗin rufe boda ɗin ba zai shafi ainihin su talakawa da ake magana ana ko protected. Hmm. a dubu biyu da sha shida akwai wani magana da na yi na ainihin shirya boda da kuma hana wasu abubuwa shigowa kan mm. yawanci abin da muke yi ba a tsayawa a gudanar da bincike a ga menene bukatun kasa din kan misali zan baki in kasa na bukatan ton ashirin na mm. shinkafa a shekara sannan abin da ake iya nomawa a kasan bai wuce ton biyu ko uku mm. abin da gwamnati ya kamata ta yi shine a rage ainihin yawan shinkafan da ke shigowa kasa sannan a taimakawa su manoma na shinkafa yadda za su ƙara ainihin noman su hmm. wannan gidi din da za a samu shi kuma a shigo da shi na farko farashin shinkafan ba zai yi faduwar da manoma za su samu za su ji za su daina noma ba hmm. sannan kuma ba zai yi tsadan da zai gagari mutane saya ba waɗannan abubuwa su ne kamata a ce gwamnati ta kula da su ba wai kawai a datse boda a hana shinkafa shigowa sannan wanda ke cikin kasa bai yi shi mutane ba hmm. akwai abubuwa da yawa wanda yake suna da alfanu sosai wajen wato tabbatar da cewa bodojinmu sun kasance in ma ba a rufe su gaba ɗaya ba ya kasance akwai kula ta musamman da ake ba abin da ke shiga da kuma abin da ke fita a ƙasar. Haka yake. Ina kuma son ƙara tambaye ka in ji to yanzu tun da dai abu da ya riga ya faru wani ci gaba ake sa ran za a samu nan gaba. Ci gaban da za a iya samu shine wato ita ya danganta da aikin ita ainihin gwamnatin ne take so ta achievin da shi rufe border din hmm. na farko in an yi shi saboda inganta harkar noma ne to ya kamata su gwada mutane kuma da gaske suke akwai misali duk mutanen da suke ainihin manoma din eh, da ake magana a yanzu ba su da kwarewa ko kuma ilimi wadda za su je su amfana da irin waɗannan tsare-tsare da aka yi akwai wani rubutu da na karanta jiya na irin abubuwan da ainihin gwamnati ta yi na ba da ainihin ba su suka ga manoma hmm. Mm. sannan kuma da kungiyoyin manoma ɗin kansu mm. wanda bangarorin da suka fi da ya fi noma a kasar nan shine bangaren arewa yawancin mm. mutane ba su san cewa suna da irin wannan dama ta ainihin kafa kungiyoyi na karɓan basu suka waɗanda su taimaka wajen ainihin fara abun nan da ake kera mechanized farming wato noma na zamani yadda a wurare kaɗan za a iya noman da zai iya ciyar da jihohi uku ko hudu waɗannan abubuwa su ne ya kamata wato gwamnati na yi yin tsare-tsare amma ba tare da ainihin yi wa mutane bayanin cewa wannan tsarin ga yadda yake ga kuma yadda mutane za su zo su amfana da wannan tsarin ba mm. ah, akwai tsare-tsare da aka yi na noma din nan tun daga zuwan wannan gwamnatin amma yana gaya miki mutane kaɗan ne suka suka san da wannan sannan kuma waɗanda suka sani din ba su da niyyan ainihin ilmantar da sauran mutane saboda abin nan da ake kira wato monopoly kowa ya fi son a ce shi kaɗai ne ya san waɗannan tsare-tsaren shi mm. kaɗai ne zai amfana da wannan tsare-tsaren. To a gaida Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na safe. Ga kuma yanzu shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke. wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A wannan makon, shirin namu zai kawo muku rahoto na musamman da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana bayan da ma'aikatar lafiyar Najeriya ta fitar da wani rahoto tana cewa akalla akwai masu taɓin hankali tsakanin miliyan arba'in zuwa sittin daga cikin al'ummar ƙasar fiye da miliyan ɗari biyu da ɗaya. Sai dai wasu masana masu kula da masu taɓin hankalin suna ganin matsalar shaye-shaye a tsakanin al'umma na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ake samun ƙaruwan masu taɓin hankali a Najeriya. Zainab Gareki. Matsalar shaye-shaye a tsakanin al'umma na daga dalilan da ake samun karuwar masu taɓin hankali a Najeriya, wanda ma'aikatar lafiya ta ce akalla akwai masu taɓin hankali tsakanin miliyan 40 zuwa miliyan 60 daga cikin al'umma fiye da miliyan 201 da ke ƙasar. Taɓin hankali wani yanayi ne da mutum kan samu kansa da ke sauya masa yanayin tunani da gudanar da ayyukan yau da kullum. A cewar Evangelist Joel Hamajulde Gashaka da ke aikin kula da masu taɓin hankali da wasu cututtuka a garin lafiya fadar jihar Nasarawa. Matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka na hana amfani da maganin tramadol ya sauƙaƙa yawaitar waɗanda ake kawo masa don taimaka musu. Wannan matakin da shi shugaban kasa ya ɗauka na dilin da drugs su tramol ɗin nan shine ya rige wa'ansu abubuwa in ba haka ba kwanaki a rana ɗaya ana kawo mana wa'anda suka sha kwaya mutane goma a rana ɗaya ana kawo mutane takwas matasa waɗanda suka yi hauka wanda suka yi hauka eh. kuma yawancin su akan samu kamar shaye-shaye ne eh, yawancin su akan samu kamar shaye-shaye kun san haukan kashi uku ne akwai hauka na aljanu akwai hauka na kwaya akwai hauka wanda ko mutum ya faɗi na kwalta bargon kanshi ya samu ya dan girgiza ya rabu da wurin zamansa. Idi Uba Suleiman wanda ya samu taɓin hankali ta hanyar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya ce ya fara shaye-shaye ne don ya samu marmarin cin abinci. Ciwo da na taɓa sami kaina a ciki shine haushi sai ɗebo ni haka kwai. Bayan su lokuta sai ji na sami kaina kuma ba daidai ba. Ni na shan giya sai sigari To bayan ka taba wannan shaye-shaye, kamar dai za a ce ya taba maka kwakwalwa a lokacin yaya kake jin rayuwanka? Ni na shanawa don in kara koshin lafiya ne don zona da mutane na a cikin lumana ba don yin faɗa ba. Kuma ba na faɗa ba na neman faɗa ban da abokin faɗa. Na shi tiramol ban taɓa ɗanɗana shi ba. Eh, refunol ne ke sha shi na sha yana bin afata ne na cin abinci kamar vitamin c an kawo ni nan gyatuma ta ce ni dai ina zaginta ne eh, shi yasa suka kawo ni nan don su nime koshin lafiya na da cewa in sha magani ni kuma na ce duk maganin da zan sha zan sha don karin koshin lafiya ne ba wai rashin lafiya ba i'm with my normal senses not abnormal that is the sense of belonging To amma yanzu fa eh, tun da ka sha maganin nan kaman an baka magani ka sha kana ganin kaman ba za ka koma wannan shaye da kake yi ba? ba zan koma ba in masha Allah kin san komai daga Allah ne eh masha Allah ba zan koma ba eh ɗanɗana shi ma in Allah ya so ya yadda ba zan yi ba eh a yi atara da kuma a kula sha magani a kula da shan magani rigan kafi saboda rigan kafi ya fi magani Ita ko uwar Idi Uba Suleiman mai suna Zainab wacce take jinyarsa ta ce har ya kai yana duka shi yasa suka kawo shi don neman masa lafiya. Da muna nan muna nan tare da yaro nan kenan. Dama yana koyarwa. To sai kuma ban gane hankulan shi ba. Ya zo gida sai yi fada sai yi fada sai yi fada sai yi fada. Har ya yi min doka ga ta gudiya nan har zan ji lahira da shi. Ban yadda ban gane irin wannan aikin da yaro na na yi ba. Sai wani yaro ya gaya mini wa ko wani ina ta hanyar da mu ko yana ta makama masu irin wani ake din sai na ce to wa andre na ce ban san wani garin da ana ce da shi andre ba sai kwandare sai yaron ya fasu da dariya wa andre ne sai na ce to kanin shi izo ya duba sai kanin shi ya zo ya duba kenan ya je gida ya fada wa da gaske ne fa a hanyar da na wasu ya je ya ga samus nashi a hanyar da to shi na doke shi na kawo To wani hali kika kawo shi a lokacin da kuka zo wani hali yake ciki? Eh, mun da mun sa mishi anko ne. Mun sa mishi shi ne mun kawo shi. Dun bai yadda zo ba. Mun sa mishi shi ne mun kawo shi. ne ya ci gaba da sha magani sha magani. To shi na ga yanzu jiki ya yi kyau. Wata mai suna Lidiya Shiku ta ce a wani lokaci can baya har ta kashe jaririyarta da ta haifa saboda bata san halin da take ciki ba. Daga Mada Station gogogo daga kauye mada hanyar oke secondary school muna tudu haka shi ne na tako na zo ba tare da sanin su ba to me bu wi mi bi waye da ni na me kana zuma azra me gida na bar ni anan ide je nemo kudi zai dauke ne sai mu je gida na uku kenan zai je dawo ya zo na ce jira ya ce ba zai jira ba ba shi da kudin hannu ba ci karan kan mai magani ne bai gan shi ko ba to yana lafiya yanzu na. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban rahoton. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta haɗa mana rahoton sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce, Salam sashen Hausa na muryar Amurka, ku faɗa wa shugabanninmu cewa don Allah su taimaka su kawo mana agaji a hanyar mu ta Rijau zuwa Kwantagora domin ta yi matukar lalacewa da ko dabbobi bai kamata a ce suna bin ta ba, balantana kuma ma mutane da fatan wannan sako zai isa inda ya dace kuma ya yi tasiri. Allah ya sa haka, amin. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir inda shi kuma ya ce salam VOA Hausa. Muna kara tuni da kuma kira ga sabon gwamnatin jihar mu ta Yobe wato Alhaji Mai Malabu buni kan yunkurinsa na gina gidaje 2,600 a fadin jihar da cewa yanzu a halin da jama'ar Yobe suke ciki sun fi bukatar tituna a cikin gari da hanyoyin karkara da gina hanyoyin ruwa maimakon gina gidaje 2,600 a wasu manyan biranen jihar ganin irin gidajen nan tsohon gwamnan marigayi sanata mamman bi ali shi ma ya gina amma ba su amfani al'umma ko kaɗan ba da fatan gwamnan zai sake shawara kan wannan yunkurin nasa sai kuma sako daga nasiru kainawo hadeja shi kuma ya ce game da gyaruwar wutar lantarki a ƙasa ta najeriya abin ya fara bani tsoro hanya wutar za ta gyaru a wa'adin mulkin baba buhari kuwa aikin wutar mambila da a baya ake faɗin zai laƙume kusan tiriliyan guda ashe duk ba haka yake ba sai yanzu ma ake kokarin ganin an fara aikin kamar yadda ministan ya bayyana sannan mun ji cewa gwamnatin tarayya ta kaddamar da wani shiri na samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana a jami'o'i na gwamnatin tarayya gaskiya wannan shi ma ba labari ne mai daɗi ba alamu dai da ke nuna da cewa wutar ƙasa ba za ta gyaru kwanan nan ba kai najeriya najeriya allah dai ya mana mai kyau ga kuma saƙon relwani ibrahim london guba a jihar adamawa shi kuma ya ce salam voa hausa ku gaya wa shugaban ƙasa muhammadu buhari mu talaka ba ma tare da shi a matakinsa na rufe bakin iyakokin kasar domin a duk lokacin da aka rufe su sai abinci ya yi tsada to shi kuma ga sakon alhaji umar forever shiwa inda ya ce salam voa hausa tabbas muna goyon bayan majalisar wakilan najeriya akan babban bankin kasar na dakatar da umarni da ya bai wa bankuna su karbi kashi biyu zuwa biyar a cikin ɗari ga 'yan najeriya da suka shigar ko suka fitar daga asusunsu sakonmu na ƙarshe kuma daga daga wurin Malam Usaini Dangote Karasuwa ne daga jihar Yobe inda shi kuma ya ce salam VOA Hausa gaskiya matakan da shugaba Baba Buhari ya dauka na rufe iyakokin ƙasa da nufin lalubo hanyoyin magance matsalar tsaro da inganta harkokin noma wannan abu ne mai kyau da fatan Allah ya sa haka za ta cimma ruwa. To madalla mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To kafin mu kammala shirin namu ga Maryam Dauda da labarai amma wannan karin a takaice. yau Lahadi shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya faɗi cewa kasancewar dakarun ƙasashen waje a ƙasashen da ke yankin tekun fasha zai kawo rashin tsaro a yankin. Dakarun ƙasashen ƙetare na iya kawo matsala da rashin tsaro ga jama'armu da kuma yankinmu a cewar Rouhani a wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a gidan talabijin ɗan ƙasar. Shugaban na Iran ya kuma ce yana so ya gabatar da shirin haɗin gwiwar yankin na samar da zaman lafiya a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya. A ƙasar Masar ɗaruruwan sojoji ɗauke dauke da makamai da kuma 'yan sanda sanye da kayan kariya sun yi ta sintiri a filin tahir da ke birnin alkahira ɗaya daga cikin wuraren da aka fara zanga-zanga a daren shekaran jiya juma'a inda kuma a baya aka yi ta zanga-zangar da ta kai ga kifar da gwamnatocin shugaba hosni mubarak da muhammad morsi Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗi cewa ƙasar Tanzania ta kasa mai da martani akan buƙatar bayanan wasu mutane da ake kyautata zaton suna ɗauke da cutar Ebola. baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma wani makon za ku ji abokan mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai hailu haili da ya bada shirin da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan mu na yau bill ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc VOA Afrique, dites-le à